Fiye dai da mako ɗaya kenan da kasar ta Sudan ta fada a cikin wannan rikici inda ake masayar wuta tsakanin sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdul Fattah al-Burha da sojojin RSF da ke ƙarƙashin jagorancin Mohamed Hamdan. Tuni dai wannan rikici ya fara shafar hada-hadar kasuwanci tsakanin kasar ta Sudan da wasu kasashen Afirka misali jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ta kasance jihar da wasu ƙasashen Afirka irin Chad da ma wasu yankunan Nijar ke amfani da ita wajen shigar kayayyakin kasuwancinsu a ƙasar ta Sudan. Kwanaki goma kenan da al'amuran zirga-zirga ke tafiyar hawainiya tsakanin jihar ta Difa da ƙasar ta Sudan. Al'amarin da ya jefa direbobi da kuma 'yan kasuwar da ke shigar da kayayyakin kasuwancinsu a ƙasar ta Sudan a cikin wani hali na saka mai wuya. Kafin dai barkewar wannan rikici a kowane mako ana samun a akalla tireloli biyar zuwa shidda da ke loda kayayyakin kasuwanci daga jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan. To amma barkewar wannan rikicin ya hana motoci da dama da suka yi lodi a jihar ta Difa zuwa kasar ta Sudan saboda fargabar. Adam Abubakar direba ne kuma ɗan kasar Sudan yana ɗaya daga cikin waɗanda wannan al'amarin ya shafa. Zirga-zirga na harkar motoci gaskiya mun shiga matsala sosai don tun yau fitinin nan ya taso direba da masu kaya da eh, apprentice duka da muna cikin wahala daga chadi har niger har sudan kuma a cikin nan ne muna cin abincin mu saboda haka kowa da ya ta mana addu'a wannan fitina fitina wannan Allah ya sa ya sayar da shi haka ita ma kungiyar durobobin manyan motoci na Niger ta bayyana damuwarta game da wannan al'amari na kasar Sudan Kyari Mustafa shine shugaban wannan kungiyar to ala hakika mu nan jihar Difa muna da alaka babba da sudan dan halin da nake muku magana ina cikin haraba na gidan duwani da muke lodi yanzu haka muna da motoci guda hudu wanda muke lodi na kasar sudan mota guda ɗaya na jinena ne kowa san jinena ina ne sudan ne akwai mota guda uku na habasha habasha kuma sudan ne shi ma amma procher chat amma garin hartum da muna loda motocin hartum daga nan da amma gaskiya a wannan yakin da suka fara na kwanaki goma ba mu yi shi ba kuma ba ma tsammanin ko za mu yi shi domin garin muna tsammanin ko mu shiga da kaya zai dan ba mu wahala insha Allah mu yan bangaren sufuri direbobin mu da suke zuwa da sauran su tun da ma suka fara rikicin yawanci sun janye motocin saboda shi yaki masifa ne ba san wanda zai shafa ba. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin 'yan kasuwan Nijar da suka kasa shigar kayayyakin kasuwancin nasu a ƙasar ta Sudan sakamakon wannan rikicin, amma ban samu nasara ba. Abukar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.